Kalangu, Kada ku shafa kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mama'ada ne ke ɗauke da labarin namu na da farko ga muhimman kanun nasu. Cibiyar nazarin harsunan da kiyaye tarihi na Bakaca da Salto na bikin cikin shekaru hamsin da kafuwa. ma'aikatan man fetur na kungiyar satrap sun shiga yashin aiki na kwanaki uku rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan rayuwar abdul dan ankona mayahi To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya hanyar 'yan ƙasa ta bisa ishajar Mali Biro da ke kusan ofishin magajin gari na Yamai na biyu a mai da shi tamkar salanga a buɗe. Wataƙila kun ci karo da fotunan wannan ƙazamta a kan Facebook. Wakilin musamman na birnin Yamai da muka tuntuɓa ya bayyana cewa tuni an fara ɗaukar matakai. Makutar Mamudu shugaban yankin musamman na birnin Yamai a cikin rahoton Alhassan Kuzi Muhammadu. Muna da labari jiya mun kai rangadi a wuri Mun gani da idanmu. Yau idan kuka je wurin za ku ganin jami'an tsaron ƙasa na polis, polis municipal da ma'aikatan meri suna wurin don su daidaita komi. Kuma dukkan dattin da ke wurin za a kwashe shi. a gyara wurin sosai za mu ɗauki matakai domin kar wannan ta sake afkuwa muna kira ga masu amfani da wannan su san an gina shi ne domin jama'a amfano ne na ƙasa baki ɗaya wanda ɗumin kuɗi aka zuba aka gina shi ya kamata kuma ya waje ba a sanya yan kasanci a yi kishin zuci ya zamanto tamkar dukiyar mutunci a kula sosai ya kasance kuma kowa ya kawo tashi gudunmuwa don mu tabbatar da amfanin da ya sa aka gina shi musamman ma ga birnin pour le bénéfice de la ville de Niamey. An fara a ranar jiya a Agadez kuma har tsawon kwanaki uku da taron karawa juna sani na shiya kan fadakar a game da tsarin mayar da iko ga kananan makuhukumomi da albarkatun ƙasa ga kananan hukumomin. Babbar hukumar baiwa yankuna ragamar tafiyar da harkoki ga kananan hukumomi tare da tallafin ƙasar Jamus ta shirya waɗannan ayyuka. Wani buri ne ake son cimma ga amsar Saidu Halidu, Darakta Janar na tsarin baiwa yankuna tafiyar ragamar tafiyar da harkokinsu a ma'aikatar cikin gida a cikin rahoton Musa Mamman. L'objectif de la télé zaman bada horon shine ba da labari da faɗakarwa bisa ga tsarin tafiyar jagoranci da sakin ragamar iko ga wasu albarkatun arzikin ƙasa da gwamnati ya amincewa na shimfiɗar shekara ta 2018-2020. Tsarin da ya shimfiɗu ga gimshiƙan sakawa ƙananan hukumomi cin gishin kansu. Ma'ana za a haɗa dukkan masu ruwa da tsaki ga lamarin don mu samu fa'inta guda bisa hanyar da gwamnati ya tunkara. Shi sa gwamnati ta fuskar ministan cikin gida da sauran harabobin wasu ministoci da lamarin saka ragama ga ƙananan hukumomi ya shafa gwamnati ya ga ya dace da ya turo wannan tawaga domin a domin ta da bayani da haske ga yanda tafiyar lamuran suke na sabon salon da aka tarka. An kaddamar da shirye-shiryen ƙidayar ma'aikatan gwamnati masu ritaya da kuma ɗalibai a ranar Litinin da ta gabata a Tilibiri a ƙarƙashin jagorancin ofishin ma'aikatan ministan ma'aikata. Bari mu saurari ƙarin haske daga Abdulrazak Abani shugaban wannan shiri a cikin rahoton Haruna Sumai Salai. Euh, Muna nan Tilabir domin mu tattauna da daraktan yankin bisa ga shirye-shiryen gudanar da lissahin ma'aikatan gwamnati da wa'anda suka yi ritaya da masu samun allowance na karatu da wanda ake bayarwa taimako cewa da ed social. Haka din zai bada damar a kididdige dukkan ma'aikatan mu kuma samu zubin bayanai a jimilce. A ƙarshen abin da dai ake bukata shine gwamnati ya san adadin ma'aikatansa shi kuma ma'aikaci dama ce gare shi da ya fahimci zaman tafiyar aikin aikin da yake da samun falala ga wasu bukatunsa idan na ɗau misalin falala guda kamar yanzu ma'aikacin da ke ifiruwan maimakon sai ya shiga mota ya zo ya mai don samun wata bukata to da wannan tsarin zai samu biyan bukatarsa ba sai ya zo ya mai ba har gudanar da lissahin na biometric in dai komi ya tafi daidai bisa kalandar tafiyar tsarin to zai soma ne a watan oktoba shigar makaranta ta baɗi. Mashi va démarrer en octobre à la rentrée scolaire prochaine, Allah. Cibiyar nazarin harsuna da tarihi na Bakacha da Salto na da shekaru hamsin a yau. An kafa ta a shekara 1968 a nan birnin mai, Tunanin kafa ta ya samu asali ne a shekara 1964 bayan kiran kasashen Afirka da suka samu 'yancin kai. Bayan shekaru hamsin wana sakamako aka samu. Komi Tublo wato coordinator salto na ofishin musamman na tarayyar afirka da ke nan birnin mai ya yi wa gungu muhammad dantani karin haske le Salto a activement participé à collecter Cibiyar Salto ta taimaka sosai wajen tattara bayanai daga majiyoyi da aka yi amfani da su wajen tanada tarihin Afirka. Salto na da bayanai na baki da aka sama a kan tarihin Afirka tun shekarar 1970 ya zuwa yau. Muna nan muna saka waɗannan bayanai a na'ura mai kwakwalwa. Salto ta kuma taimaka wajen rubuta babi takwas na farko kan tarihin Afirka da kuma yin tarjama su cikin harsuna daban-daban na Afirka. Salto na kuma taka rawar gani wajen binciken kimiyya dangane da al'adu muna da bincike da kuma littattafai sama da ɗari da aka wallafa salto na kuma ƙoƙarin ganin an saka dabarun gargajiya na warware matsaloli a cikin sharuɗɗan magance rikici a nahiyar ta afirka Wani ayarin zaman lafiya ya kai rangadi a jihar Benkilare a cikin watan da ya gabata bisa tsarin faddakar da al'ummomin da ke kan iyakoki kan wasu batutuwa masu mahimmanci kamar zaman lafiya tsaro da ci gaba. Ayarin na ƙarƙashin jagorancin gwamnan Tilaberi ya kunshi kuma shugaban hukumar ƙarƙafa zaman lafiya. Janar Abu Tarka shugaban wannan hukuma ya yi tsokaci a cikin hirarsa da Yusuf Alewat. Bankilare na farin cikin karɓar tawagar bataliyar sojojin Nijar na j sank Sahel. Zaɓe ne da aka nazarta sosai, zaɓe kuma nagartacce mai ba da damar tabbatar da buƙatar kasancewar girkin sojoji a cikin shimfiɗar wannan karkara. Kamar yadda kuka sani, kuna zamne ne a nan tsakanin iyakoki uku, iyaka ta Mali, iyaka ta Burkina, haka kuma bisa iyaka ta uku shimfiɗar ƙasar Nijar. Shugaban ƙasa a cikin tsarinsa na kwanciyar hankali hankali da tsaron ƙasa ya ƙara babin ci gaban karkara. Karkarar taku an zaɓe ta ne don ta kasance wurin da za a inganta da tsarin bunƙasar da arziki na iyakokin uku. Tsari ne da ƙungiyar Faransa AFD ta kawo tallafi a kai, inda za a kawo wa kwamin biyu ta Bankilare da ta Goruwal a Niger tallafi, kwamin biyu a ƙasar Mali, kwamin biyu a ƙasar Burkina Faso. Burkina Faso. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur Satrafa cewa da ma'aikatan Nijar da ke kamfanin man fetur na ƙasar China cewa da CNPC ta fara wani yajin aiki na kwanaki uku tun daga ranar yau Laraba ba tare da jalalan aiki ba a dukkan faɗin mu. Satrap na buƙatar CNPC ta biya albashin watanni na goma sha uku da maido ma'aikatan da aka kora kuma ta soke duba mambobin ɗage mambobin Satrafa zuwa wasu yankuna. Abdullahi safi eh, abdullahi shafanu wato mamba na satrap da karin bayani a cikin rahoton tanan fudai ahmed abu ka'ida duk ko ina ka je kowata ma'aikata ko me zaka yi akwai ƙa'ida ya kamata a yi shi shi ne muke so abu wannan ka'idodin hakki namu na mu ma'aikata nigerian da suke cikin cnpc an zo an tauye shi an bu ba san bu wata irin ka'ida ce ko ko irin menene dangance kuma da wajen karin albashi gaskiya wannan gaskiya ce bai yiwuwa cin da ka zo ni yau shekara ta takwas tare da wannan kamfani amma cin da na zo albashi na yanda yake haka yake in wani aka kawo sabo shi ma haka to shi kuma abu bai yayuwa in yau baka da arme abin wannan ya ishe ka gobe ka yi arme sharji ta karu banda gobe ka samu wani yaro ka samu na biyu kuma ga tsadar rayuwa ma ta waje wadda kawai bayan da ka iya haka ne abu ya zo ko shi kanshi matsaloli ne Wasu ma'aikatan kamfanin sufuri na Al'iza kusan goma ne ake tsare da su a ofishin 'yan sanda na PG da ke nan birni mai tun ranar jiya. A cewar cibiyar kamfanin sufurin laifin da ake zargin su da shi shine yin amfani da takardun jabu. Ana kyautata zaton cewa ma'aikatan sun rika amfani da tikitan jabu. Yanzu haka dai ana bin ƙididdigar wannan lamari. zamu zo muku da sauran bayani a cikin labarun namu na gaba. Bayan Agadas a shekara ta shida gasar Fantaciyo karo na goma sha ɗaya da ake kira da kofin ma'aikatar tsaron ƙasa an tsaida gasar a ranakun sha ɗaya sha biyu sha uku da sha hudu ga watan mayan shekara ta goma sha takwas a Zandar. Dukkan yankunan tsaro na ƙasar Nijar za su amsa kiran wannan gasar. Kaftan Inkar Gadado wato na rundunar wasanni na sojoji ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Wannan shiri ya kumshi wasanni guda biyar. Akwai wani tseren gudu na kilomita takwas da za a gudanar a ranar Juma'a da safe. Ranar Asabar za a yi halbi a fagen harbi wajen garin Malam. A ranar Lahadi akwai gudu na metar dubu da kuma jefar gwamnati a hilin kwallon kafa na Zandar. Sannan mu rufe da wata wasar mafi wuya a ranar Litinin. Har ila yau a ranar Litinin da Maraice za a bayyana sakamako. Tawagogi goma sha biyu ake jira daga dukkan rundunonin soja. Tawagar masu tsaron fadar shugaban ƙasa ita ma za ta kasance a wurin. Akwai kuma bataliya biyu na sojojin sama ta Yamai da ta agadis da kuma tawaga wadda ta kumshi mayan barkokin soja na Yamai. Kowace tawaga tana kumshe da mutum shidda. A cikin waɗannan wasanni muna neman haɗin kai baicin saka sojoji cikin kyakkyawan yanayi na jiki a lokacin zaman lafiya da kuma a lokacin yaƙi. Akwai kuma batun zamantakewa tsakanin sojoji da sauran al'ummar ƙasa. Za ta kasance wata dama a gare mu ta gano wasu matasa masu hazaƙa. pour les jeunes talents. Rana ta 20 ta gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasa zagaye na biyu na ci gaba da gudana a dukkan faɗin ƙasarmu jiya talata takwas ga watan Mayu an yi wasanni biyu a nan Yamai ISJN e ta doke jangwarzo fc maradi da ci uku da banza sannan is nijelek da is duwana sun tashi kunan doki ɗaya da ɗaya a yau laraba tara ga wata mayu na shekara ta 2018 akwai wasanni guda hudu a nan yamai is police za ta murza leda da is garde national sannan sahel sc ta yamai za ta yi wasa da kuma rasin ta yamai kana is sundef za ta fafata da is isfan a dusa kuma antanta za ta karbi fan. Sai kuma mu zo kan rahoton mu na musamman gidan samari da 'yan mata na mayahi na dauke da sunan Abdu Dan Anko tsohon malamin makaranta kuma shahararren mawaki da ke rubuta waƙoƙinsa a cewar Alhaji Lawal Salo malamin makaranta da ke ritaya kuma tsohon ɗan majalisa kana babban aminan Dan Anko a lokacin da yake raye. Abdu Dan Anko ya taimaka sosai wajen haskaka al'adun ƙasar Nijar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto. Samariya lokacin da nake matashi na kama aikin koyazuwa, nake zama na kwanan habjiya inda na shekara goma sha biyar garin nan na kwanan habjiya kusa ne da garin su ɗan anko yana saurayin shi ni ma ina saurayina sai muka shaƙu da juna wurin kaɗe-kaɗe na hage na muka fara saba da shi duk waƙoƙin da ya yi na festival festival da ake yi to sai ya zo ya tambaye ni yanzu me ake yayi in ce mishi ga abin da ake yayi to waƙar da nake so in yi kamar mi da mi da mi da mi ya kamata in ce in ce mishi kamar abu kaza da abu kaza da abu kaza ya kamata ka faɗi dandanan ya waƙe al'amarin in ya zo mu taɓa mu yi dariya in abin yayi inda ke da gyara mu gyara yana da 'yan matan shi yana da samarin shi ni kuma ina nan tare da shi muna daidaitawa haka muka zama mu vraiment alhaji dan anko duk zamanin da ya zo a yau ko na wani rikicin siyasa ne ko wani wani zaman lahiya ne ko na wani yaƙe-yaƙe akwai hwaihwai da za a sanyawa na dan anko wanda za a ce eh wannan hwaihwai kamar dai dan wannan lokaci aka yi shi haka yake. Shin za a cewa anko sadaukin waƙa ne? Insha Allahu wanda ya ce sadaukin waƙa ne bai yi kuskure ba. In ma akwai wata kalma wadda ta yi sadaukantaka ta waka to ana iya faɗinta ga ɗan anko shi ko kwana yake waka yake cikin sirran kinshi ya ce shi waka kawo mishi ne ake ba shi ke kera ta ba da ya yi niyyarta sai a yi ta kawo mishi ita haka muka yi zama da shi to shi ɗan anko waɗannan waƙoƙi da yi da kuma ficen da yi a duniya shin za a yi cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu gwamnati ta yi mishi taimako ba ta biya ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba mi aka mishi banda naɗa sunan shi da aka yi na maison de jeune abdu dan anko shi kaɗai ne za a ce an mishi wani abin nan astaghfirullah akwai wani lokaci wanda aka ɗauke su kamar animator kamar da su da su garba loga da su wane ne aka ɗauke su animator ana musu ɗan biya wata wata har su kai yi an tare to watakila shi ne za a cewa an kwatanta musu wani abu in ban da shi a babu wani abin da aka musu Nijar abubuwa yawa ne To da wannan rahoto ne na da ko muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a hutal.